Wasu matasa a jihar Plateau sun gudanar da zanga-zangar lumana don jan hankalin gwamnati ta cire sunan jihar Plateau daga jerin sunayen jihohin da za a keɓe wuraren kiwo. Matasan da suka fito da sunan matasan Plateau sun sanya baƙaƙen sutura suna kuma ɗauke da kwalaye da ke da rubuce-rubuce cewa a bar mana ƙasa don yaranmu. Plateau ba ta da isasshen ƙasa don baiwa makiyaya. Ba mu yarda da ƙwace filaye da sunan keɓe wuraren kiwo ba da dai sauransu. Na zanta da wasu daga cikin matasan don jin korafin nasu. Sunana Talk Morgan a cikin kwanakin nan akwai ayyukokin eh, gwamnatin da muka ji a kai eh, wanda ake kiran shi da turanci wai grazing reserve kuma akwai waɗanda sun har sun je sun bayar da waɗansu gonaki mu kuma nan kasan plateau mu manomi ne kuma gonakinmu ne za a ɗauka a korin da suka ce za su nema gonan da sun ga ya ɗace musu sai su karba su kuma ba ma masu aje shanikansu mu kuma mun ga haka ba zai dace ba kuma a ciki sun ce mana idan an karba gonan ba mu da izini mu ce a'a ko ma mu kai kotu babu sai mun je mun karba izini daga wurin attorney general na federation mu kuma mun gan ba haka bane mu muna so gwamnatin jihar plato ta cire wannan ah, sunan plato daga cikin wannan list da minister of agriculture ya faɗa wai an bayar da 55 hectares na gona ya cire sunanmu daga wurin. Eh, sunana rosemary dalio ya kamata dama kafin gwamnati su ce wai su sun doka mataki akan wannan ishu din su zona su tattauna da mu amma ba wanda ya zo ya kira mu ya yi magana da mu ya gaya mana ga inda za a je kuma ni na gan kiwon shanikai jari ne in za ka yi jari ka nema inda za ka neman kuɗi ka duba awakinka amma da shike ni yanzu zan je neman shago zan biya kuɗin shagoyin jari na su dalilin me ne gwamnati zai kwace abu a wurin wuni ya ba ma wuni ya yi jarin shi kuma abu da muke son gwamnati su yi shi ne ku tattauna da mu wanda ya yarda yana sai da gonan shi sai a yi kasuwa da shi a yi ciniki. Wasu matasa kenan da suka gudanar da zanga-zangar lumana don nuna rashin goyon bayansu da kudirin gwamnati na keɓe wuraren kiwo a jihar Filato. Darakta janar na hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau Joseph Lengman ya ce gwamnati na kan tattara bayanai ne don duba lamarin. A to ina gani dai akwai wani rashin ganewa kaɗan watakila akwai yadda aka saka magana amma mutane ba su fahimta da kyau sosai ba amma har yanzu muna faɗan shi da babban murya cewa ba wai gwamnati ta riga ta ɗauki mataki akan wannan abun ba har yanzu da ana nan ana zance ne a duba ko zai yi ko ba zai yi ba ai abin da na zo ma yi abin da muke faru yau mun karɓa wannan protest letter din daga mutanen da suke wannan abin nan nuna rashin su da kan wannan matsayi ko mataki ai mun gaya musu cewa za a zo a zauna a duba wannan ba yadda za a ce gwamnati za ta ɗauki mataki ba da yaddan mutane ba domin muna cikin wannan lokaci ne na demokrasiya ko ba gaskiya ba ne kuma demokrasiya gwamnati ne na mutane domin su yi abin domin gwamnati ta yi abin da mutane take so abubuwan da zai kawo ingantawa da kuma cin gaba a ƙasa gaba ki Mr. Joseph Langman kenan daraktan hukumar inganta zaman lafiya a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.